da gobe shirin matasa ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC da wannan maraicen Laraba shi daga watan Yuli kuma ranar sallah a nan Amurka da watan duk kunanan lahiya kuma kuma kuna ci gaba da shagalin sallah lahiya. To kamar kullum muna kan mitocinmu 25 da 22 da kuma da kuma ta intanet ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A faɗin kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. To yau fa take sallah a nan Amurka kamar yadda yake a wasu ƙasashe ma. Saboda haka Yau mun jingina komai daga labarin ɗan iya kan yadda ya yi sallah sai gaishe-gaishen sallah da shakatawa da kaɗe-kaɗe. Haka batun yake Jamila, to albarkacin sallar za mu buɗe layin wayar talho ku kira mu kai tsaye ku miƙa saƙonnin gaisuwarku kuma idan 'ya'yanku ƙanana suna kusa su ma sai ku ba su waya su miƙa nasu gaishe-gaishen a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Lambar da za a kira mu da ita ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku takwas shida ɗaya wato biyu sifili biyu shida ɗaya tara uku takwas shida ɗaya wato kuma masu bin mu a facebook ku rubuto mana da saƙon gaishe-gaishenku na sallah. يوني سلا يوني عيد دكته مي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دكته مي سلا عيد يا كو جما آسي مي فرأ دومي يوني ران عيد يا كو جما آسي مي فرأ دومي يوني ران عيد دومي يوني ران عيد مي صدقاكم مي كوتا kan hanyar mu zuwa yin mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yayi mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙanananmu. mu yau ne sallah yau ne yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne yayi duk ku taho mu yi sallar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayi ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid yau ne سلا يوني عيد دكته مي يسلر عيد يوني سلا يوني عيد دكته مي يسلر عيد يا كو جما سيمه فرأ دومي يوني ران العيد يا كو جما سيمه فرأ دومي يوني ران العيد دومي يوني ران العيد يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو يوني سلا Allah yau ne Eid, barka barka barka ku, duk ku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu, duk ku taho bayin Allah, mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu, mu ziyarto duk danginmu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah الله akbar. Ko yaya ɗan iya yayi sallar azumin bana? Ga dai Isa Lawal Ikra da labarin ɗan iya. da ganin ɗan iya tumutum ranar sallah na ce lallai ba na kan ba harka na ce ɗan iya na gane ka wani ya mutsa fuska ya ce na ikara kai dai kawai bari Allah ya ji kan talaka don gaskiya sallar bana kusan kowa yana kuka musamman ganin bara an yi sallar kuɗi cike da jaka aka dinga harka da hada-hada kamar dai manomi da kaka irin mugwanayen ɗibar girki kuwa baran aika ji muka dinga narka amma bana ko tuwon sallan ma na ga wasu sun buge da neman na sadaka kuma ni ma nan da ka gana wani jigum na ji ɗib ne a dukkan gidajen da na je wuka. saboda kusan kowa na je gidan shi sai a ce shi ma ya tafi rarika na ce a lalle kam gaskiya ɗan iya sallar ta bana babu walwala don ɗazun nan ma na ga wani yana ta faɗa da yan bani banin barka da sallah har yana ce musu a yadda sallar bana ta zo da wahala wa zai yadda yara su raba shi da yan lalla kawai don dai iyayensu sun mai da shi wani gaula dan iya ce to ai ji dai ni kaina a karan farko yau abinci ma sai da na yi maula kuma duk da haka ma a hakan nan dai na karkare na kama kafar wala shi yasa fa ka ganni na ina ta tunanin wai menene ne maganin wannan matsala a ce ga wasu na tsayuwa a tsakiyar tsaunin tsananin tsadar rayuwa wasu kuma sun yi lumu a cikin daula ko dai in ce karatun da malamai suka dinga yi mana cikin watan azumin Ramadan dinnan ne cewa mafi akasarin mu mun bar Allah na ce aini dan iya wani babban lamari ma da nake ta kallo shine yadda wasu suka dinga takurawa kansu don kuwa yayin da waɗanda suka tattara kuɗi suka ga lokaci yayi su fasa asusu wasu bashi suka dinga nema a tsakanin su wasu 'yan matan da ke son yin kyale-kyale ko korafi suka dinga yi cewa ai samarinsu sun share su ko da yake dai su kansu wasu samarin kayan sallarsu na bara suka sa haka nan ga su nan busu-busu saboda wannan yanayin ya sa su kansu fa suna ta fama da kansu ko da yake dai duk da haka wasu iyayen da samari bashi suka ci suka dinga mursu gashi kuma shi kenan sallar ta wuce ta bar su da bashin da zai dinga bin su dama irin waɗannan ne na ji hausawa na kiransu su su su saboda su suke ɗora wa kansu abin da ya fi ƙarfinsu dan iya ce na ikare yau dai tun da bakinmu ya zo ɗaya bari in yi shiru don kuwa kai kanka ka yarda cewa bana kam daga waɗanda suka yi sallar ne wujiga wujiga sai kuma waɗanda suka yi ƙuru na ce ai dole ne yau ra'ayinmu ya zo ɗaya ɗan iya don na ga damuwar al'umma ƙuru-ƙuru ta yadda tsakanin 'yan matan da ke son caɓa ado da samarinsu aka yi ta daru wutar rigima tsakanin yara da iyayensu kan kayan sallah kuma ta ruru masu kan tambar ɗibar bashi kuma sallah ta wuce ta bar su zuru kai sai dai kawai mu ce Allah ya sa kafin sallar baɗi komai ya gyaru, mu yi komai cikin wadaƙa da wadatar da za ta nuna arzikin ƙasar mu ya ƙaru ta yadda kowane ɗan ƙasa zai ci kwalliya cikin sabbin suturu maimakon halin da muke ciki yanzu wanda jin daɗi ya koma ga wasu 'yan tsiraru. To amen na ikara ikon Allah Jamila kin ji yadda dan iya sallah. Gaskiya to da fatan dai ba a ɗauki bashin ba. Ta za a tuni. Ai ba in gaya miki ɗan Adam. To, amma ta za su biya <laughs> tunda ana ta kukan ba aiki. Kin san tawakkalin mutane za su mm. suna zaune su ce ba ni bashi Allah in Allah ya kawo sai in biya jama'a amma ni kin samu nake fata na ga ya faru mm. Allah ya nuna mana lokacin da lokacin sallah kamar mm. yadda ake Kirsimeti a kasashen waje komai farashin shi zai sauko ha a gida ma ha a kasashen mu ma ana Kirsimeti su suna suna suna rage kuɗi ai rahusa Allah ya nuna mana lokacin da zamanin sallah da azumi za mu fara ganin haka gaskiya yan kasuwa ba sosai sosai yawa Ya Sufa A canza halinka Sallama ce shimfiɗa ce Assalamu alaikum Allahu Akbar Sallama ta ce da kirkiro ta idan na so za na kasara ta idan ko na so za na girma mata tsari mata turki saboda in yaro da mota bata ko ko in kayo mata saboda in magana tashi ba kasafin shi ne ba ko da wurin nutsuwa shi tafiya tashi bai ya haɗin bauta ba sai ko zane dan amma mutuncin ko yana ga wuya ku yi duba lokacin wasa lokacin bauta ya ba wai duba shi rashin dina za ku a yaushe ban za ku koyi na ba kun san koyi na ba tambaya ke yi ba amsa ban san mafita ba mizanin kana yanka ta ka tsantsan me za ka girma tubali na girma ta koshi kana tsoro gudun sababa tufa da ƙwazo san shi da su kwana a gaban a girma mana bakai ne su narka don kowa ya rasu ba da wasu mutunci kana hannunka martabarka ta kai gare ka mun sani hakan babu shakka tintini muke so mu saka ko mun rera waka mu mika mun fito da karfi ku duba yan biyu da dili au babu shakka tell me what your mama tell you road boy listen to the kids goodbye it girbi Harry. billy oh, need enter wahiri mun fito a san su waye dankon nice dankon music Mutum kai know we a hannunsa mutuncinsa ne Jamila kin san sunan masu wakan nan? Yan tagwayen asali. Yan tagwayen asali in kin gansu kamar an tsaga kara suna kama da juna. Mu gashi ma muryar ta su kinga kamar ma ba za ka tsauki ko na waye. Yau ga dukkan alamu mun samu kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina kwana. Ina kwana an tashi lafiya? Lahiya, lauya, sallah. Ah, sannu, alhamdulillah ga ne yanzu muka sako daga idi. Eh, to yawa daga kina ina ne kuma mai sunanki? Sunana Maimunatu Sulaiman Bichi. To Maimuna Suleiman Bit yanzu kina ina? Yanzu ina Colorado. A ah, kina nan America to ya aka yi sallah a nan. Hutu kika zo ko dama a nan kike da zama? A nan muke da zama. Aha to ya ya kuka yi sallah a Colorado? Awo alhamdulillah mun sallah lafiya lau ga muna muna ana ta cin abinci ana ta hidima alhamdulillah. Yau. Da tuwon sallah? A ah, tuwon kun sami yin tuwon sallah ko? A ah, mun sami yin tuwon mu wai na sallah muka yi. Da miyar taushe? da miyar um, a gushi kai. Jamila ko za mu kula da ni. To ai shi ne ko kuma dai amma aiko kafin mu je to ai zai yi sanyi. Ko mu bani mu bude bluetooth mai muna sai ki aiko mana namu. <laughs> Ta bluetooth. <laughs> Eh. Ko kawai mu bude restaurant sai ku tawo Colorado. Yauwa haka ya kamata. Yauwa muna tunda naji naji bice a karshen sunan ki na tabbata kina so ki mika sakonni ko sakon gaishe gaishe ga yan uwa da ke Najeriya ko? A ah, sosai kuwa. Yauwa to bismillah. to ina miƙa saƙon gaisuwa ta da yan uwana da abokan arziki na garin Bichi, sarkin Bichi family ana muna gaggai da su da sun tali family muna fatan da sun yi sallah lafiya. Allah ya ba mu sa'a Allah kuma ya maimaita mana. Amin amin amin amin mun gode ke kadai ko akwai akwai sauran mutane a kusa da ke ko ke kaɗaici. ce. Um, yanzu dai to bari ba wa kanwata. Yau wato a bata ita mata ita mata ya gaishe gaishe. Na da ni wato. A a ba a mu dai mai Hausa ina sai dai mu miki wa wa shayi wa ma'illan burodi kalilan. Salamu Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala Me sunanki? Walida? Eh. To barka da sallah walida an ci an sallah ku? A gashi muna ci. To Allah ya maimaita mana wadawa za ki gaida a gida Najeriya. Um, ina son gaida kawuna mm. um, Baba Abdullahi um, antina anti Amina um, da kuma ɗaya antina an Safiya da kuma kakata. Yau wato Allah ya sa sun ji wannan gaishe-gaishen naki kuma Allah ya maimaita mana Allah ya karba mana Allah ya sa mun yi asa'a. sa'a. Yawwa to muna godiya sosai yawwa mun gode yawwa. Mun gode sosai yawa. Jamila ka mu ci gaba ni kisa abin da na tuno. Yawa alaikum salam mun gode sosai yawa. Kisa abin da na yawa mun gode sosai a ci gaba da shagalin sallah lahiya. ki sani abin da nake so in yi magana a kai masu saurare za su ce bana haliman nan ta dame mu da magana kayan sallah <laughs> in kin lura a kasashen mu mm. iyaye musamman iyaye mata eh. wannan laihin mu ne mu iyayen mata za ki ga kayan sallah kwarai uwa ita ta riga ta shirya da takalmanta da zannuwanta da ɗinke-ɗinkenta iri-iri. Tun kafin sallah. Tun kan sallah ta shirya tsaf. Eh. Yara kuma sai a je a sai musu in ma sun samu eh. ko baban ya bada kuɗi ita sai dai ta rage ta ƙara ta yi makanta su aje a wa yara takalmin roba. Kaya. Anya. To, da kyau. kaya balla-gaza wanda dai ba su da kyau amma ita ta zata ta riga ta da ina jin bari ina ganin fa Halima saboda kin san teloli ba su da alƙawari ba wani telo bari ga miki su kuma kananan yara kayan yan kanti ake kayan sallah ba wajibi ba wajibi mm, bane kamata ma a ce iyaye su su haƙura ayi wa mm. yaran a yawwa a musu tsaf-tsaf mm. takalmi mai tsada ras sallah dai. Kin sa da suka faɗa a nan cewa za ka gane alamar iyaye ta ƴaƴansu wani irin kaya ƴaƴan suka saka ba kai ba wani irin kaya saboda galibi sai ki ga uwa kalkalkal in kika ga da busu busu ba takalmi ba da fatan ni dai abinda nake so a mm. canza daga wannan sallah wannan azumi iyaye iyaye mu canza mu yi ma kanmu me ake cewa karatun ta natsu mm. kuma kayan sallah nan ba dole bane gaskiya ba dole akan kayan sallah za a yi kata kata wata har ma ta je gidansa a yi yaji sai an je biku gaskiya bai kamata ba ni dai abin nake so in yi magana kenan akai yawa to bari mu shakata da wannan waka Un soir devant la télé après une journée difficile. Il fait chaud sur toute la ligne dans ce pays, rien n'est facile. Je zappe match, je zappe match, des programmes bidons, des défis. Des programmes culturels. pas de dame sur le pays. On nous colonise avec des films, avec des censures malhonnêtes. Des feuilletons, bidons, des émissions, pas d'internet. Malgré mal, le le était au sud, de l'aimaté maté. Pas de vidéo, pas de vidéo, qui chaîne pour les zapper. On y peut rien, ouais, on consomme quand une entreprenerie nous assomme. C'est la DGL e qui nous assomme coupure dans la cité, Darei Sikoro, fuo Sikoro, TDAC, Turei Hawo kak Quelques minutes de galère, puis nos envies s'évaporent, j'entends les mots qui crient du war. Dangeka, dangeka, le processus continue, j'ai zappé mat, j'ai zappé mat, il stop, c'est le journal, je vois un mec bien habillé, et le jeune je l'apprécie, je suis aussi content pour lui. Et c'est le Meino aro qui paraît intéressant, entouré des miens des blancs. C'est le ministre des Finances, tu connais pas, manuel, les votes, Magal, Tankeino, Doudoganei, plus on suit son de d'écoute, il impose la TV. TVA et défiement des les mecs qui gèrent, pour les et notre vie devient plus cher Je rêve d'une révolution, d'une révolution populaire où c'est la voix des peuples qui c'est la voix des peuples qui disent, où c'est la voix des peuples qui kamata bai kamata bai kamata ba ai hawarin duki ne sai haifo hankan wuce bai ba na roja da wancan da kai gana ga te abu na muna gani su ce gaye a sin ga te wasu daga ji a sin ga te ni bana gaza ki sun jaga labo amanin wa amma hunkuna waro da cada har wabi cada telefon da kuran cada farino cada bawa cada sukar cada safarai cada ya ku cada ba girbo su ba ga da wa hakwai da mana wasal kay amana wa waston ton norega wasal kay binay sara wasta bor kul mahare wallahi daram wa kal kay ma wa daram hang kal kay ma hang daram haru kal kay ma haru daram binya kal kay ma binya daram kungu kal kay ma kungu daram tu kal kay ma tu daram zada kal kay ma zada labo ma zada kurta ji ma zada yani ga labu mai da ai man ban hang, feri borda bora ma hai kubera ma gor kubera ma je kubera ma kar kubera ma tun kubera ma hin kubera ma wa kubera ma jin kubera ma jo kubera ma gor kubera ma

karma basin din inan diya igba to wai chada hun chada suba chada chada su chada min kan wai ka tabbe an ga ga chada ai no tiya da kolkoto ai ne su ga chada dal kai no ga di boni ma he kar moy ma kan bukulo asigati amaga chada dal kan wani ga sa su kunto ka ba da kuka su ne zabe sune ne zahi su ne wahala su ne masala su ne a tafanta tama koyuwan suna wuya kullum suna ga kuka haulodo lafi passé. Trop de chaises à l'Assemblée, trop de sessions truquées, trop de fonds politiques, vos capacités renforcées. Trop de ping-pong, je dis, les ping-pong des ministères de conseillers, a rien à faire, ils stoppent de les sucer. Dangade, ligna, aine. Yama, bai kamata bai kamata bai kamata ba ai hawalin duki ne sai haifo hankan waje irfaf na boca da wato ta kai gana gate ah, bah. abu na muna ganin suke gayi a sun kamata bai kamata bai kamata ba mai hawarin duki ne sai haiko hankan gote shi ba na roja da wato ta kai gana gate abun muna gani shi je gaye a sin gate Jamila, na'am. Wannan 'yan Nijar ne ka'idan gaskiya kenan. Mm. Suna cikin matasan horko horko horko da suka fara rap a Nijar. Mm. Yawwa. To wannan ai ba Hausa ce? Za zabarmanci ne, mm, zabarmanci ne. yawa eh zabarmanci yawa ka mu fara daukan kira daga masu sauraron mu daga kasashe daban-daban a facebook abubakar ahmad roni ya ce assalamu alaikum Sakon gaisuwa ta ga ma'aikatan VOA muna godiya sosai ya ce mahaihina Ahmad Sani Roni, abokaina Garba Ibrahim Hadeja, Mijtafa Mujtafa Inuwa Ringim, Kawu Sani Aliyu Sama'ila da Faisal Abdullahi Gashin Baki. da fatan sun ji wannan gaishe-gaishe naka kuma sun yi sallah lahiya. Sai Sani Ishak wanda ya ce barka da sallah VOA Allah ya maimaita mana amin da Lawal Ali wanda ya ce salam yau da gobe barka da sallah da fatan kun yi sallah lahiya. Jamila? Kun yi sallah lahiya? Lafiya alhamdulillah. Mun yi sallah lahiya cikin koshin lahiya da kwanciyar hankali. sai kuma umar m abubakar wanda ya ce salam voa ina muku barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana amin ga kuma aminu idris wanda ya ce salam ina yi mana barka da sallah allah ya maimaita mana amin tijjani mustapha ya ce barka da sallah dan baba aliyu dan baba aliyu ya ce allah ya maimaita mana sai muhammad mai kaset cross kawwa ya ce barka da sallah ku isar min da saƙon gaisuwar barka da sallah ga na ikara muna jin daɗin labarin ɗan iya sosai Allah ya saka da alheri amin mu ma mun mu da kanmu muna jin daɗin labarin ɗan iya yawa to ga dukan alamu ga kira mun samu hello salamu alaikum hello wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu wa ke magana daga ina Khan from فاطمية Pakistan. Pakistan. Yes, Pakistan. Ah. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak to you too. You speak Hausa? From me, Ali, sir. a ah, to yau yin ta za a yi ga yaren pakistan ya faɗo <laughs> ya faɗo sashen hausa ga kuma turanci na eid mubarak to you too we don't we don't speak your language so go ahead eid mubarak thank, Thank you, sir. Thank you, uh, Eid Mubarak. I always pray for your sound health. Thank you Thank so you. much. Thank you so much. To yanzu kafin mu ci gaba ko <laughs> um, Halima ga gaisuwa mun samu babba daga gun Aminu Gamawa. To. Ya ce ina gaida Jamila Fage, Hajiya Halima Jimrau da ma'aikatan sashen Hausa na BOA. Allah ya maimaita mana ina kuma gaida iyayena, 'yan uwa da abokai da suke Najeriya. ina musu fatan a yi bukukuwan sallah lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya da ci gaba a Najeriya. Amin sun amin Dr. Aminu Hassan Gamawa mun gode sosai kai ma muna fatan da kai da mai ɗakin Aisha da 'yarku Aisha kun yi sallah lahiya Allah maimaita mana. Amin. akwai wani batu da kika soyi jamila eh yauwa kin san abin da nake son naga ya faru mm. kamar a nan yanzu muna mm. samu a kan yaushe kin san yadda da a gida idan za a je yawon sallah din nan zuwa gida ake yi ana zuwa ana karbar barka da sallah mm. ina son naga mun dan canza akan a rika zuwa domin a karbi barka da sallah iyaye da 'ya'yansu su rika zuwa wajen koda a ce kakanni ne ko kuma 'yan uwan da ba su da karfin yin wani abu su rika kai musu ziyara da kuma kai abubuwan sallah wannan zai mm. sa yara su dan fahimci cewa ba ko da yaushe bane ba kai zaka karba wani lokacin ya kamata kai ma ka bada mm, kin ga kamar cikin al'adun Amurka mm. abubuwa masu kyau kenan za ki ga galibi a cikin lokacin bukukuwan su za ki ga irin wannan musanyar kyaututtuka eh, sosai. sosai. Eh, kuma gaskiya ne akwai hikima a ciki saboda kullum sai dai 'ya'yanmu su je su su karɓo su kin ga wannan kamar kana koya musu tun suna ƙanana kamar roƙo kenan sosai sosai ya kamata a koya musu da uba da uwa a tashi a je kamar yadda kika ce a gaida kakanni ko gidan wani abokin baba ko wata abokiyar mama a je ko kuma kamar yanzu kin ga da ake da wayannan IDP Mm, mutanen IDP. Sosai. Inda ina Najeriya ai tuni zan sa mina a mota. Sosai. Mu je kawai a rika bada saboda kin san ɗaya daga cikin abin da yake samun yara shine ko da shi za su bada abu sai su rika cewa a'a nawa ne eh. nawa ne nawa ne <laughs> to haka a hankali a hankali sai su koyi bayarwa. Mm, gaskiya yau to ga dukkan alamu dai layi kin ga da mun buɗe layi amma daga Pakistan muka samu kira. To ai shine akwai matsala. Yau to bari mu ɗan shakata da wannan waka. sunan rabbi Allah shi ya yi uba gare ni ya uwa kuma ya yi ɗana aliyu shi ya yi saman bakwai kuma ya yi kasan bakwai ba siminti ba azara ba uban da ya bashi bulo ya ɗora kuma ba wani mai kwafar siminti eh to to dan girman ka Allah dan izawa ka dan yasin da sabbi dan wutan makaranta inji ji mamman dan ishimawi dan iziya dan almakaru makaran bara dan annabi masu dubin risala dan ta'alam Kuna inna haza yanzu kuna malahu kasiran albarkar fana'u a duniya aka fanke aishawar malahira can babu gidan biredi ba tsire ba falangu alkur'an ba mai dora shayi kowa zai je ya dora a sa wani kiri ya tambaye shi saurara ku ne wata waka zana tsara akan wasu 'yan matan kasar wai ba sa son waka ce ba su so ba jinja ba su waga a gidan casin mu sun fi son whisky ko lady gaga haduwar gayin garin mu motar su su sa wakar su shaga ko kaga sun keto da raga to ko suna ki dole bahaushe dai ya shana. To ai wasu ba sa son ganin mu. To wanda ya ce bai san ganin mu birbiɗin biri jambin dimbira bukon bura buskon ruguba diddigar magariyar dura guba gwabai. In ji sibar mana coge coge coge ƴar kaura ta su kara kara kara in kara in yau mata karan suna can zuwa ta ishe su har mutum tara ma sun cin masa'i wallahi Allah ni magana gadar gidanmu ce tun litinin in har na fara zana kai asabar sannan na huta Allah ya bani suna nan tari gurguzu ko da roka kai kaya ka basu eh babu shakka Jamila wane ne wannan mai waƙar Adam Adam A. Eh, Zango. Allah ya ƙara hikima da basira. Amin. To muna da sauran 'yan mintoci Jamila bari mu koma Facebook ko saboda ashe wannan layin an ba mu sabon layi amma daga Pakistan na 'yan Pakistan ne kuma kin gani saboda haka ko an <laughs> kira sai mu ce a'a tunda ba ma jin Pakistanci. Yau ga yaye yaye ce barka da sallah to my sweet mom Hajiya Hamsatu and also my lovely wife Mairam all in Cameroon. Yawwa to da watan duk kun yi sallah lahiya sai ya Hamis ya hayya wanda ya ce barka da sallah yau da gobe. Uzairu Shehu Karaye ya ce ina yama musulmin duniya barka da sallah. Bello Kime ya ce barka ku da sallah. Bashir Iya ya ce Idil Mubarak ga dukkan musulmin duniya. sai Ali Yaro ya ce barka da sallah abdulrahman Yusuf Sullubawa ya ce su Halima Jimarau Allah ya sa an yi sallah lahiya mun yi sallah lahiya da ni da Jamila da duka sauran 'yan uwanmu na sashen hausa mun yi sallah lahiya to halima kafin mu sallama da akwai wani mai gadin kawata fa a Legas a akiodi sunan shi muniro to muniro muna maka barka da sallah yawwa to ma saurare iyakacin shirin kenan a ci gaba da shagalin sallah lahiya ku huta lahiya sai gobe da izinin allah barka da sallah a madadin kowa da kowa Don't you know